radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud sai kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 30 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan oktoban shekara ta 2011 ayatollah amit zanjani ɗaya daga cikin manyan malaman addini a ƙasar iran ya rasu an haifi ayatollah abbas ali amit zanjani a ƙasar ta iran bayan karantar da ɗalibansa masu ɗaukar ilimin addinin musulunci ya kasance kuma yana karantarwa a jami'a da kuma makarantun hausa a zanjan baya ga haka kuma ya taɓa zama wakili a majalisar dokokin ƙasar ta iran har sau biyu ayatollah zanjani ya kuma rasu a rana irin ta yau bayan kamuwa da rashin lafiya yana da shekaru 74 a duniya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan oktoban shekara ta 1910 harry donant wanda ya fara kawo tunanin kafa kungiyar bayar da agaji ta red cross ya rasu an haife shi a birnin geneva na kasar switzerland a ranar 8 ga watan mayun shekara ta 1828 ya rika rubuta kananan tafai yana raba wa jama'a waɗanda suke karfafa gwiwar mutane da su rika taimaka ma jama'a a lokutan yaƙi musamman ma waɗanda yaƙin yake ritsawa da su daga cikin fararen hula sakamakon wannan tunani nasa a shekara ta 1864 an cimma wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar janiba a tsakanin ƙasashe goma sha shida na duniya inda daga nan ne aka amince da kafa ƙungiyar bayar da agaji ta duniya wato red cross wannan ƙungiya ta bunƙasa matuka inda tun daga wancan lokacin da ta fara gudanar da aikanta wasu daga cikin kasashen musamman na turai suka bude rasa na kungiyar a cikin su daga bisani kuma ta ci gaba da haɓaka har zuwa kasashen afirka da na larabawa gami da latin amurka inda ayyukan kungiyar daga bisani suka zama na taimako ta yadda likitoci da dama da kuma masana a bangaren kiwon lafiya suna bayar da gudunmuwarsu wajen taimakawa jama'a a karkashin wannan kungiya kasashen musulmi sun karbi kungiyar amma sun canza mata suna zuwa red crescent maimakon red cross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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madala masu sauraron yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta jama'a saurari assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantuwa muhammad aminu farko muhimman kaninsu majalisar ɗinkin duniya ta amince da ƙudurin iran na neman a kawar da makaman kare dangi a duniya dakarun sojin najeriya sun kashe 'yan bindiga 70 cikin mako guda sojin isra'ila sun jikata tsina ma zanga-zangar adawa da cewar gina dawa iran na sa ido kan ci gaban da ake samu a ƙasar sudan bayan juyin mulki da soji suka yi Yanzu kuma ga cikakkun labarun. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ƙudurin Iran na neman a kawar da makaman ƙare dangi a duniya. Rawatanni sun bayyana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da buƙatar da ƙasar Iran ta gabatar a matsayin ƙuduri da ya kamata a yi aiki da shi. Wanda a ƙulla yarjejeniya a kai tsakanin ƙashin da suka rataba hannu kan yarjejeniyar NPT ta hana yaɗuwar makaman ƙare dangi tun a shekara ta biyar. kana a ƙara sabunta ta a shekarun 2000 da kuma 2010 ƙudurin ya yi kira ga isra'ila ta shiga cikin yarjejeniyar npt na hana yaduwar makaman ƙare dangi kuma ta amince hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta yi bincike a cibiyoyinta na nukiliya haka zalika iran ta buƙaci ba da lamuni yadda masu makaman ƙare dangi ba za su yi barazana ko amfani da makamin ba kan ƙasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta npt Ƙasashen Amurka da Isra'ila da ƙungiyar tarayyar Turai sauran ƙawayensu sun ƙi jefa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin idan ana iya tunawa. Amurka ta harba makamin ƙare dangi a birnin Hiroshima da na Kazaki na ƙasar Japan kuma ya sanadiyar mutuwar mutane 220 a shekara ta 1945. Dakarun sojin Najeriya sun kashe 'yan bindiga saba'in cikin mako guda. Hedikwatar tsaro ta ƙasa a Najeriya ta bayyana cewa rundunar operation hadarin daji ta kashe mahara saba'in a yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiya a cikin najeriya a cikin makonni biyu daraktan ya labarai na hedikwatar bernard oyenko shi ne sanar da hakan a abuja a lokacin da yake karin haske kan irin namijin kokarin da dakarun sojin najeriya suke yi na gan an kawo ƙarshen mahara daga tsakanin ranakun 14 zuwa 28 ga watan oktoba da muke ciki ya ce operation hadarin daji ya ɗauki tsawaran matakai da hakan ya taimaka sosai wajen wato fatakar 'yan bindiga da ke jihohin zamfara sokoto katsina da kuma kaduna ya kara da cewa tsakanin wa'annan ranaku dakarun sun ceto mutane goma sha biyar da aka yi garkuwa da su sun kashe mahara tara sannan kuma sun kama wasu maharan guda talatin da hudu kuma sun kwato manyan bindigogi kiran ak-47 guda goma sha ɗaya da tsabar hasashi har guda 43 da kuma dabbobi guda 86. Sojojin Isra'ila sun cikata Falasina masu zanga-zangar adawa da ci gaba da girma tsugunan Yahudawa. Rawatanni daga yankin Falasɗinu sun bayyana cewa an yi taho mu gama tsakanin sojin Isra'ila da Falasina masu zanga-zanga nuna adawa da ci gaba da gina matsugunan Yahudawa 'yan wuri zauna a garin Beit da ke kudancin Nablus a yabu gabar yammacin kogin Jordan. Ƙungiyar Red Christian ta faɗi cewa sojojin Isra'ila sun jigata wasu tsana guda bakwai bayan da suka harbe su da sashin roba yayin da wasu guda talatin kuma suke fama da matsalar numfashi da ƙyar bayan da suka shaƙi haƙi mai sa hawaye da suka harba musu. Cikin waɗanda suka jikkata hadda wasu 'yan kasashen waje da ke nuna goyon bayan al'ummar falastinu a birnin Kudu, sojojin isra'ila sun yi amfani da karan bom da hayaki mai sa hawaye wani tunan falastinawa a lokacin da rikici ya barke tsakaninsu a kabarin al-yusufiya da haka ya jawo falastinawa guda goma fuskantar matsalar numfashi yanzu haka dai sama da yahudawa dubu ɗari shida ne ke zaune a rukunin gidaje ɗari biyu da talatin da a gina tun a shekara ta 1967 a yankunan falisinawa da isra'ila ta mamaye a da yammacin kogin jordan da gabashin kudus kuma dukkan waɗannan gine-gine haramtattu ne bisa dokokin ƙasa da ƙasa hukumacin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya da gine-ginen a wasu ƙudurori daban-daban da ya fitar to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran Ƙasar Iran na sa ido kan ci gaban da ake samu a ƙasar Sudan bayan juyin mulki da sojoji suka yi. kakakin makatakin wajen ƙasar Iran Katib Zade ya faɗi cewa rusa bangaren gwamnatin ƙasar Sudan da sojoji suka yi ya sa a dimokuraɗiyya kuma ya saba wa buƙatu da ƙudurorin da al'ummar ƙasa ke son cimmawa. Har ila yau ya kara da cewa akwai hannun wasu 'yan ƙasashen waje game da ci gaban da ake samu a ƙasar Sudan a halin yanzu. Kuma Isra'ila ta kasa ɓoye farin cikin ta game da matakin da ake ɗauka don haka iran ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta kira dukkan ɓangoren al'ummar ƙasar don gana tattaunawa tsakanin 'yan ƙasa domin gano bakin zaren warware rikicin da ya ƙi cinyewa kimanin mako guda kenan aka gudanar da juyin mulki a ƙasar sudan amma har yanzu ƙasar tana cikin mawuyacin yanayi a ranar tunan ta gabata ce janar abdul fatah al kwamandan hafsan sojojin ƙasa na ƙasar sudan ya jagoranci juyin mulkin kasar da hakan ya sa dubun dubatan al'ummar kasar suka bazama akan tituna domin adawar su da juyin mulkin inda wasu da dama suka mutu bayan da suka yi taho gama da jami'an tsaro daga ƙarshe za ku ji cewa dubban al'ummar kasar mali ne suka gudanar da zanga-zangar neman ficewar sojojin faransa daga kasar rahotanni da ke fitowa daga birnin bamako na kasar mali sun bayyana cewa dubban al'ummar kasar ne suka bazama kan tituna a babban birnin don nuna adawar su da ci gaba zaman sojojin faransa a kasar inda suka bukace su da su fice daga kasar baki daya wanda daga cikin masu zanga-zangar ya bayyana manema labarai cewa ba shi da wani mahimmanci sojojin faransa su fice ko su zama a kasar babban abin lura a nan shine kasar faransa ba ita ce ya kamata ta faɗa wa kasar wanda sai huda da su ba akwai sabani tsakanin gwamnatin mali sojojin kasar faransa game da rahotannin da aka fitar da ke nuna cewa kasar mali za ta ɗauki hayar sojin ƙasar rasha domin taimaka mata wajen fara ta'addanci a lokacin da ƙasar faransa take yin garan bawul kan sojinta da ke ƙasar ta mali to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran madalla masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud tsaftar muhalli masu sauraron barkan ku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar mahimmanci wajen daƙile cututtuka a cikin al'umma to yau dai a cikin shirin za mu mai da hankali ne akan batun na tsaftar muhalli da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu mai da hankali ne dai akan gabatarwa na tsaftar muhallin kenan kamar yadda kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana a shekarar 2016 cewa tsaftataccen muhalli zai iya kare daya bisa hudun cututtukan da ake fama da su a kasashe kashi 24 cikin 100 na mutuwan da ake yi a duniya sannan kashi 28 cikin 100 na mutuwan yara ƙasa da shekaru biyar sakamakon rashin tsaftataccen muhalli wanda hakan ya yi daidai da mutuwan mutane akalla miliyan 13.7 a duk shekara to za mu ga cewa haka zalika ma'aikatar kula da ruwa da tsafta da aka fi sani da wash da ke karkashin kungiyar unicef ta bayyana tsaftar muhalli a matsayin wani garkuwa da zai kare yara daga kamuwa da cututtuka irin na su fata ciwon idanu amai da gudawa da dai sauransu to shi tsaftar muhallin dai shine ya zamto cewa inda dan adam ke rayuwa babu wani kazanta ko abubuwan da za su zama barazana ga lafiyarsa wannan kuwa abubuwan sun kunshi abubuwa da daman gaske kamar irin su wanda muke amfani da shi na yau da kullum a gidajenmu iskar da mutane ke shaƙa ya zama cewa ba gurɓatacce ba ne ya zama cewa akwai ingantaccen hanyoyin da za a kawar da bahayar mutane da na dabbobi hanyoyin da za a tsaftace abincin da ake ci tsaftan gidaje makarantu ne kasuwanni ko kuma wurin aiki duk suna ciki haka zalika hanyoyin kawar da sinadaran da ake amfani da su a gonaki da kuma kamfanoni duk duk wayannan hanyar sun sun kunshe cikin shi wannan tsaftar muhallin da muke magana a kai kenan akwai alaƙa sosai mai girma tsakanin tsaftar muhalli da kuma lafiyar al'umma za mu ga cewa tun a ƙarni na sha tara masana sun tabbatar da alaƙa mai ƙarfi tsakanin muhallin da mutum ke rayuwa da kuma lafiyarsa musamman muka duba ta ɓangaren cututtuka masu yaduwa a shekarar 1854 dai wani mai bincike da ake cewa john snow ya tabbatar da alaƙa tsakanin ruwa da mutane suke sha a da kuma a cutar barkewar cutar kwalara da aka yi to za mu ga duk cewa duk da irin wa'annan alaƙoƙin da muke magana akwai a tsakanin muhalli ɗin da cututtuka da kuma mutane masanan kuma sun nuna cewa lallai a ɗumaman yanayi shi ma yana daga cikin abubuwan da suke tara kamar rawa wajen sa mutane rashin lafiya a cikin muhallin su kenan. To masu sauraron mu dai kada a sha'afa cewa ana tare da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku a nan gidan rediyo VOH daga nan birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan tsaftar muhalli. kamar yanzu za mu ga cewa a muhallin da mutane ke zama a ciki musamman a gidaje akwai irin su kudaje kyankyasai ne beraye to irin su irin wayannan halittun suna yawo da pathogens da ke jawo cututtuka su kai su kan abinci ko kuma abubuwan da ake amfani da su yau da kullum akwai kungiyar joint monitoring program for water supply sanitation and hygiene sun fitar da wani rahoto cewa mutane akalla miliyan hudu da rabi ba su da bandakai a gidajensu kun ga kenan wannan zai iya wannan kunga zai iya haifar da wasu cututtuka kenan idan aka ce banɗakai ana nufin cewa banɗakai wanda za su iya kawar da ba hayar da mutane suka yi ta hanyoyin da suka dace sannan kuma akalla mutane miliyan miliyan 892 suna yin ba haya ne a waje wato open defecation kenan a wannan yin zamu ga cewa to me zai hana cututtuka su yada a al'umma inda ana yin ba haya a wuraren da ba su dace ba a wasu unganin ma ana samun cewa yana koma cikin wanda mutane ke amfani da shi ya haddasa musu cututtuka misali kungiyar unicef sun ce yara akalla 700,000 ne ke mutuwa duk shekara saboda gudawa a ƙasashe masu tasowa kuma wannan gudawa idan ya yi tsanani yana shafan girman jikinsu kenan wanda zai hana su amfani da sinadarin da ya dace na girma a jiki wanda zaka ga yaro ya yi kankanta ba kamar shekarun shi ba irin wannan saboda tsananin gudawar da ya yi sannan kuma yana iya shafar ma girman kwakwalwarsu sai yara kwakwalwarsu ba ta girma yadda ya dace to duk dai wa'annan yana cikin illolinsu wanda abu magana ne mai faɗin gaske sosai to shi ma tsaftar muhallin akwai rabe-rabe da yawa a cikinsu za mu iya ɗaukan kaɗan daga ciki wanda na gaba za mu yi bayani a kansu akwai basic sanitation su ne hanyoyin samar da tsafta na kawar da datti irin su ba hayar mutane kwatoci da dai sauransu a muhallin kenan sai kuma irin su food sanitation kula da tsaftar abinci ya zama cewa an daina barin abinci a buɗe ko kuma an wanke abin da za a ci an tsaftace shi kafin a kai ga baki ko amfani da shi sai housing sanitation kula da tsaftar gidaje musamman wajen girki ko inda ake aje kayan abinci banɗaki da sauransu yanzu misali kamar na inda ake aje abincin na zamu ga kamar kwanaki baya da aka samu bullewar cutar lasa na Najeriya da beraye suke haifar to wani lokacin in an ba abinci a buɗe ko irin su bumin shinkafa ko menene din nan za ga bera ya shiga ya kashi a ciki ya yi fitsari to wannan mutum ya ɗauka ya amfani da shi kun ga za ku ga ba ƙaramin ah, illa zai wa mutum a jikin shi ba. to duk wa'annan ma suna cikin misali sai kuma environmental sanitation shine kula da tsaftar abubuwan da ake samu a muhalli da suke taimakawa wajen yaduwan cututtuka sakamakon cewa lokaci ya karato a madadin radio voh hausa nan daga nan tehran da ni da na shirya na gabatar fatima mahmud nake muku fatan alheri mu haɗu a shiri na gaba don ci gaba da tattaunawa wassalamu alaikum madala yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato kidikidin iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kidikidin iraniyawa masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku to a yau ma muna ɗauke da sabuwar waƙar ce da wani mawaƙin na ƙasar iran mai suna amin habibi ya gabatar sai a gyara zama domin a saurari waƙa daga bakin mai ita. بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا گل لاله زندگی بی تو باسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله گریه شده کار منو قصه شده هم دم من قطره اشک تو چشمام شده شریک غم من خونه بدون تو شده مثل یه زندون سوت و کور من موندم و واسه خاطره های جور با جور بیا که با اومدنه تموم میشه دردای من بیا که وقتی تو باشی قشنگ میشه دنیای من لا لا لا لا لا, گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا, گل لاله زندگی بی تو باسم محاله بیا از اون وقتی که رفتی این دل داره همش میناله تو حق من جز غم دوری حرفی نیست بدون دلیل گریه ها جز بی تو بودن چیزی نیست برای من که عاشقم عشق همیشگی تویی اون که کنارش دل خوشم فقط تویی تویی توی اون که کنارش دل خوشم فقط تویی تویی تویی لا لا لا لا لا گل پونه بیا که بدون تو دل خونه بیا که بدون تو تن خستم لبریز از حس جنونه لا لا لا لا لا, لا گل لاله زندگی بی تو واسم محاله Kun saurari wakar Amin Habibi kenan da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan zanjalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da ya mai da lakai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. Ali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su ta hira ke cewa mu yi ne lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.